عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi gafarta mana kurakuran mu da zunubanmu mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau laraba inda muke karanta wannan littafi mai albarka a alamus sunna al manshura kula mala yace laqad qad lakhasa fizu na ya kawo cewa inna hadhihi shu'ab waɗannan rassa na imanin nan tatafarra'u min a'malil kalbi. an rarraba su ne akwai waɗansu ayyukan da suka jibinci ayyuka ne na zuciya akwai wa amalul lisan akwai wanda aka rarraba aka ba wa harce wa amalul badan akwai waɗanda aka rarraba aka ba wa sassan jiki gaɓoɓin jiki haka aka yi categorizing aka rarraba waɗannan rassan imani waɗansu ɓangare aka ɗebo su aka tattara su aka ce suna harce ne da kaji alaman harce na furta su to alama ce ta imani akwai waɗanda aka yanko aka tattaro su aka dunkula aka ce su aiki ne na zuciya duk zuciyan da babu wannan to bai da imani akwai waɗanda kuma suke a fiyarin a gaɓoɓin mutum a gaɓoɓin me? mutum yanzu misali bari ɗan kawo mana misali kaɗan kafin mu shiga nan Allah umar ya rufa asiri mutum ne yake tafiya da mota yana tuki deliberately kawai yana tafiya sai ya ga ɗan tinkiya a gefen hanya kawai yana tafiya yana gani yana ji yana tafiya a kan hanyar shi yar tinkiyar na a gefen hanya take sai kawai ya yi kwana haka ya taka kanta ya fasa sai ya kwankwanta ya tafi wanda ya hange shi zai ce wannan yawa ka amma wannan bai da imani bai da imani me yasa kace bai da imani ta ya ka gane ayyukan shi ne na na gabobi ayyuka ne na gabobi suka bayyana ko ba haka ba mutum ne yana tafiya kawai kaga ya zari wuka ya soka dan uwan ya farke shi ya tafi kace ka inna lillahi wannan wannan bai da me me yasa ka faɗi hakan aikin gabobi shi ne da ya fiyarin ya bayyana a gare ka sai ka kore imani kace bai da imani ina fata an gane to wannan kuma yana tafiya misali sai ya ga wani yaro a gefe yana zaune me ya same ka ciki na ne ke ciwo ina kake kaza kaza ya dauke shi ya kai shi famasi eh, aka duba shi aka rubuta masa magani ya tambayi yaron ina kake ya kai shi gida ya menene ya saya masa dan wani abu ya bashi ya bawa babar ma wani abu a ajiye ko baban ko da wani abu zai taso ga wannan a taimaka zaka ce lallai wani yana da very good to yawanci akwai abun da ke bayyana a fiyarin alamun imanin a aikace physically a aikace akwai kuma abinda mutum zai a aikace ka kore ma imani to iri waɗannan shine aka rarraba rassan imanin waɗansu aka ba wa harce waɗansu aka ba zuciya waɗansu aka ba wa gaɓoɓi yace fa'amalul kalbi bari mu ɗauko irin ayyuka na zuciya Sune ne al-mu'taqadat shine abubuwan da ake kudurcewa a zuciya ake kudurta su a zuciya wan da abin da ya shafi niyya to an raba su ala arba'in wa khasla akan rassa ashirin misali na farko al-imanu billahi imani da Allah ka yadda Allah yana nan ka yadda da shi aiki ne na me aiki ne na zuciya aiki ne na zuciya to imani da Allah kawai wa yadkhulu fihi al-imanu bi zati idan kace kai imani da Allah imani da zatin Allah ya shiga ciki ko imani da sifofin Allah gaba su sun shiga ko wa tauhiduhu da kadaita Allah gaba sun shiga cikin imani da Allah ka kadaita shi bi annahu laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir kuma ka yadda Allah nan babu wani abin misalta shi da shi shi kadai ne Allah wa huwa sami'u shi mai ji ne albasiru kuma mai gani ne ka yadda jin shi ba ba, ba irin na wani bane ganin shi kuma ba irin na yan ada halittansa bane daya kenan na biyu wa atiqadu ka kudurta a zuciyarka hudusi ma dunahu duk wani abu wanda ba Allah ba fararre ne akwai lokacin da baya nan daga baya aka same shi kuma nan gaba zai zai kare ka yadda da haka kaga wannan aiki ne na me na zuciya wal imanu bi mala'ikatihi na biyu imani da mala'ikun Allah aiki ne na me zuciya ba yanda za ka yi ka sani Allah ne kawai ya san wannan yanzu mutum yana zaune haka kawai in kallon shi ce inna lillahi wa inna baka da imani wallahi ce ah, me nayi malam nace baka imani da mala'iku ya aka yi na sani Karya ne shi yasa dan adam baya jojin abin da ke cikin zuciyan mutum sai menene sai gabobi sun yi me sai in yayi reflecting a gabobi gabobi su suke revealing abin da ke cikin zuciyan mutum wancan me yasa nace bai da imani kuka yadda da ya taka dan akuyan nan na'am ya bayyana ne so dan adam yana amfani da zahiri abinda ido ya gane masa da shi yake hukunci amma haka kai mutum bai yi aiki ba bai yi wani abu ba bai furta kalma ba bai daga wata gaba ba kawai ka yanka mai hukunci bayyuwa ta yanka masa hukunci bayyuwa ina fata an gane shi yasa in tafiya ta hada ko a mota aka tashi za a yi sallah a daji dukkan ku ba ku san juna ba sai wani ya wuce gaba kar ka zo ka ce da Allah kai ahlus sunna ne da Allah kana bid'a da Allah kana zuwa gumbo kai ba ruwanka asalin shi menene musulmi ne ina fata an gane amma misali da kafin lokacin sallan yayi sai wani abu ya faru mota ta yi bindiga tayan ta yi bindiga inna lila yana kaje yana shehu shehu shehu ce to wannan na yi makin ɗaya kenan ina fata an gane yawa kuna tafiya kuna tafiya caya ne he ga wata laya laya a nan? biyu kenan to nan idan kai ta ganin abubuwa kai ta ganin abubuwa to can idan lokacin sallah ya aka gabatar da shi zaka ce a'a ni ina da ja why kana da waɗansu hujjoji da ka gani fizikali ka ji da kunnenka kuma ka gani to dan ba za ka yadda ba amma musulmi in ba abin da ya furta ba ka ji wani abu ba ya aikata wani abu contrary to abin na addini ba asalin shi yana nan a musulmin shi mai adalci to yi sallah ya muku sallah ya tafi amma su abu sun bayyana to kana da hujjan cewa ni ba zan bi wani ba to wannan shine to kaga imani da mala'iku kaga na hudu kenan wa kutubihi imani da littattafan Allah hadda wanda Allah ya saukar wa rusulihi da manzanninsa wal qadari khairihi wa sharrihi imani da qaddara alkhairinsa da sharrinsa wal imanu bil yawmil akhir na takwas imani da gobe kiyama a ranan karshe ka yadda duniyan nan akwai ran da za ta kare komai ya tsaya ba za a wayi gari ranan ba komai ya tsaya da kasan shi idan aka ce duniyan ta kare yau ne karshen duniya to duk wani abin da ke cikin duniya shi ma ya tsaya rana ba za ta motsa ba tauraro ba za su motsa ba abin nan ba zai motsa ba komai shi ma ya tsaya kawai yadda ka sa agogo ya tsaya kawai to komai ma ya tsaya duk abin da ke duniyan ke containing shi ma ya kare a rana. ina fata an gane ko to kaga mun samu takwas mun samu wajen takwas wa yadkhulu fihi mas'alatu kuma bayan takwas nan muke ashirin da nawa da hudu ko to muka ce akwai wata matsala da za ta shiga fil qabri abin da ya shafi kabari eh imani da cewa menene rayuwan kabari wal ba'asi da ta da mutum bayan ya zauna a kabari wannan shuri da taruwa a gaban Allah wal hisabi da, hisabi kai imani ce akwai ranan hisabi wal mizani kai imani da ce akwai mizani inda wanda za a auna ayyukan mutane na alkhairi da na sharri a ga wanda ya fi rinjaye was sirati akwai sirati wal jannati da aljanna da yadda da cewa wannan nari akwai wuta wa mahabbatullahi da son Allah da ƙaunansa wal hubbu wal bughdu fihi da ƙaunan mutum ko kyamatan mutum don Allah kana ƙaunan shi kana son shi ne don yana son Allah da tsarin Allah ko ba haka ba kana kyaman shi kana fushi da shi don ya tsani Allah da tsarin Allah yawa soyayyanka ta ginu a haka ba akan abin duniya ba ina fata an gane ko wani ya naga yanzu baka hulɗa da wani ka ai wani ina ai wannan mulhidi ne makin Allah ne makin manzon Allah ne ai mai saba wa Allah ne wannan shi yasa kai na rabu da harkansa to wannan shine ka rabu da shi ka ki shi don Allah wani ka ina kullu ina ganin ka da wani ai alhamdulillah wani ai na karu da shi wallahi na karu da rikon amana da kulawa da sallah da yanda ake karatu tun ran da na hadu da shi da kaza da koyon sunnan manzon Allah to wannan ka so shi don me yawa kar a ji ka tsane shi ya baka magana da kaga dubu goma na roƙe shi ya bani dubu goma hmm? wannan ne ake da shi to baka so shi don Allah ba don abun duniya ba a son musulmai su gina soyayyar su akan abun duniya ina fata an gane sam ka so mutum don Allah ka kishi shi don Allah wannan soyayyar da aka gina ta a haka tana da riba gobe kiyama inda Allah zai sa masu soyayyana a karkashin inuwan al'arshin ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwan mutum bakwai da annabi ya ce akwai almutahabuna fillah wanda suka zo so juna don Allah suka gina soyayyansu don Allah kuma suka rabu don ɗaya ya bar Allah ne yasa aka rabu ba don abun duniya ba to kaga wannan duka waɗannan wa mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa atiqadu ta'zimihi da girmama manzon Allah a can cikin zuciyarka sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane duka waɗannan abubuwa ya zaka yi ka san mutum yana yana so abu ne na abu ne na zuciya abu ne na zuciya sai dai alamar son manzon Allah duk waɗannan abubuwan da na faɗa na zuciya ɗin nan muna gano su a aiki na zahiri ta yi zai eh, gano kana son manzon Allah Na, duk wani abu na sunan shi irin appearance da manzon Allah ya ce mu in kai kaza suna ta ce mu ga kana yi mun sallalle wani yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ga kana son iyalansa kana son sahabansa ko ba haka ba duk abinda ka ta sama ya ce annabi ya hana mu ga kahami duk abin da ka tsana idan aka ce annabi ya ce ayi muga kana yi ina fata an gane ko yawa amma muga ka ce kai masoyin annabi ne wajenka ka na jan ƙasa alhalin manzo Allah ya ce a dage wandan kar ya wuce idon sawu manzo Allah sai ce a barge mu ga kai kana abin nan naka in ba wata lalura ba mu ga manzo Allah sallallahu ga irin addu'an da yake idan zai yi kaza idan zai yi kaza idan zai yi kaza idan zai yi kaza duk rayuwarsa komai nashi mu ga ka yi mu ce ƙarya ne son annabin a baki ne a baki ne domin malamai suka ce alaman soyayya ga mutum a ga kana menene kana bin abin da ya ce ai ai ina son babana wallahi ina son babana kana zaune abokanka ya ce kai zo ka sai mu abai babana gaji a nemi wani eh ka ayi baba na wallahi mutum ne ina son shi ina menene zo ka mun wanke ka ni baba wallahi ni yanzu na dawo school da Allah a mun hakuri komai to zamu ce soyayyan ta ƙarya ce soyayya sai ta hada da menene aiki na zahiri to wai cikin ayyukan zuciya din nan wa fihi as-salatu alaihi yawaita yin salati gawa ga manzon Allah sallallahu ba na fatihu ba irin salatul ibrahimiyya salatul ibrahimiyya saboda yana daga cikin rashin adalci da ma rashin son manzon Allah da mutane ba su sani ba ni yanzu idan zan yi addu'a wa kaina sun ce rabbana atina hasanatan hasanatan qina azabar nar ko ba haka ba ah, rabbana la tuzigh qulubana ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب إن الله لا يخلف ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أتي أكرنت آيات الكرسي كذا كذا أكرنت لإلاف كذا كذا أكرنت قل هو الله دك أبند أكتشيك أكرنت إنا أكساموشي to amma idan aka ce a dawo kan annabi shi a masa ce a masa salatul fati kaga kafi son kanka sama da annabi me yasa kai da ka zo yi wa kanka addu'a ka ɗebo na qur'ani me yasa duk addu'o'inka ka ɗebo su daga Qur'ani shi kuma da annabi ya zo sai kai diverting sai ka ce a masa na fati shi na fati din ya shirya shi ina aka samu shi to anan za mu ce kai da annabi wa ka nuna ka fifita son wa ya fifita son wani kai ka fifita son kanka saboda da ka zo maslahan kanka zaka roƙi Allah sai ka ka rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati a cikin suratul baqara yake ka ka rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa a cikin suratul ali imran yake ka ka rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fi a cikin abin nan ka ka ayatul kursi a cikin suratul baqara yake ka ka amana rasul bima unzila ilayhi duk a qur'ani ne kai da ka tashi neman biyan bukatan kanka kenan sai ka ka jani biyu addu'o'i daga alkur'ani shi kuma annabi da aka juya a masa salati sai ka ika ka wanda annabin ya ce a masa sai ka kawo fatihu ina wane ne ya shirya wancan to anan idan mutu ya kalli abun a hankalce he ka fi ta son kanka sama da annabin yawa saboda idan aka tambaye ka zo ka nuna mana wancan din a hadisan babu zo ka nuna mana inda annabi ya koyar da wancan din babu to me yasa ka kawo wanda ba nashi ba ba shi yace a masa ba kai da ka tashi roƙan ma kanka saboda tsaban son kai ka ɗauko na Qur'ani wanda an ce nuna mana addu'o'in da nuna mana suka ce mu je Qur'ani maza yanzu zaka nuna nuna mana na annabi sai ka tsaya zare ido to kaga idan mutum ya kalli abun a idon basira bai ma ma annabin ma adalci ba wannan shine yawa shine wa yadkhulu fihi domin Allah ya ce ya ayyuhal ladhi inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi sai yace wa sallimu taslima abu biyu Allah ce mu umurce shi sallama yanda zamu yi annabi annabi ya koya mana clearly yace assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan shi muke idan muka haɗu da juna shi muke a sallah shi muke idan zan yi sallama mun gama sallah uyi mana dama na uyi na haguna sallaman ɗaya ce sai sahabai suka ce ya rasulallahi mun san yadda muke maka sallama amma salatin nan da Allah ya ce sallu alaihi in nan ba mu sani ba sai annabi ya ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid akwai fil alamin yana nan version sun kai bakwai cikin hadisai ingantattu imamun abin eh, nasiruddin albani ya kawo su a sifatu salatin nabi ya kawo su to wannan shi ya koya ma sahabai shi muke in muna me sallah a matsayinta na babban ibada shi muke idan za mu yi gawa mai sallah bayan kabbara ta biyu shi muke a duk wata ibada mai muhimmanci in dai salati ake wannan ake ta ya za a yi a wajen sallah mu masa shi wata daban mamacinka ka masa eh, wannan salati in sallah za ka yi don Allah ya karɓa ya baka lada ka yi irin wannan salatin amma in annabi za ka yi sai ka ɗauko wani daban da ba a san da shi ka masa ba kai kai in annabi ne ma'ana kai in annabi ne in dai za a faɗaɗin. na fata an gane laubin ya samu dace to wattiba sunnatihi yana daga cikin ayyuka imani na zuciya irin ayyukan zuciya Ittiba sunnatihi mutum ya lizinci sunnar manzon Allah sallallahu a dukkan yanda ya gudanar da rayuwarsa ya ya ya zauna da iyalansa sunnan manzo Allah wajen zama da iyalansa sunnan manzo Allah wajen mu'amalantan ƴaƴansa sunnan manzo Allah wajen mu'amalantan makwabtansa sunnan manzo Allah wajen mu'amalantan abokanansa sunnan manzon Allah a kasuwancin shi sunnan manzon Allah a harkokin shi na yau da gobe gaba daya sunnan manzon Allah a wajen ibada ta alaka shi da Allah sunnan manzon Allah a wajen sallah sunnan manzon Allah a wajen kaza a wajen azumi sunnan manzon Allah a wajen fitar da zakka sunnan manzon Allah a ayyukan haji wajen dawafi komai na ibada kada ka yadda ka fita wajen sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zimce shi sannan wal ikhlas ko wal ikhlas da kuma tsarkake niyya wajen bin sunnan manzon Allah din kar ka yi shi don riya kar ka yi shi don riya kar ka fidda sharbi ka rike ka nuna kai dan salati ne kai mumini ne mai nuna abin nan kana tafiya kana haka zaka yi kayan ka kada ka nuna wani abu ikhlasi ake so hatta sunnan manzo Allah in zaka yi ta yi ta don ikhlasi eh kar ka dauko ne baka ce bari mu keta nan mu kular da su mu dawo ka kular da suwa kar mu ya abin nan wa yadkhulu fihi yana daga cikin ayyuka na zuciya duk abin da za ka yi shi don Allah in ka zo yin abu na ibada to ka fidda wani mutum a zuciyan ka sa Allah a zuciyan kawai watarkun riya'i ka yi ƙoƙari ka bar riya' aiki ne na zuciya wan nifaqi da munafurci wat taubati da yawan tuba da koma ma Allah idan ka saba masa wal khawfi da tsoron ukubar Allah da azabansa da fushinsa ka rika ji a zuciyanka kana tsoron Allah kawai innai kazaran da Allah ya kama nifa hmm? mutum ya kama hanya nan ya yi agreement da wata zai je sai alfasha ya yi tunani a zuciyar shi ce to daga nan zuwa can kafin ka ci in mota ta buga ni in between fa na mutu a haka yanzu na mutu akan mai tafiya sabon Allah kenan duk mutum ya rika abin nan daga nan din nan inda zan je in saba Allah fa Allah yana iya takaita rayuwa ta kafin in isa can din ko kuma wajen sabon idan Allah ya zare ran a inda nike sabon fa idan giya zan sha to idan Allah ya ɗauke ran a nan inda nake shafa na zuba ina shaɗi duk mutum ya rika tunanin irin wannan a zuciyar shi sai kaga yayi yi withdrawing sai ya janye hmm? wani yana dawafi a daki ya rasu wani yana cikin sallah ya rasu kai kafi karfi kana kan kwalban giya ka mutu ko wannan shine a washukru ka rika ji kana um, ka zamanto mai godiya a zuciyanka idan Allah ya maka wata ni'ima ni'ima ta lafiya ni'ima ta abin hawa ni'ima ta gida duk wata ni'ima walwafa ka zamanto mai cika alkawarin da yake tsakaninka da Allah da an kira sallah to kana da alkawari zaka je masallaci da Allah da an ga watan ramadana to kana da alƙawari gobe zaka tashi da azumi in ji Allah duk wani abin da kake kasan alƙawari ne wani nauyi ne Allah ya dora maka nauyin ga lokacin da za a yi shi ga lokacin da za a sauke shi ga inda kuma za a sauke shi duk alƙawari ne to mutum ya yi kokari ya ga lallai yana cika wannan alkawarin da yake tsakanin shi da Allah da alkawarin da yake tsakanin shi da jama'a was sabri da yawan hakuri aiki na zuciya ne war riba bil qada'i da yarda da abinda Allah ya zartar wa mutum mai kyau ko mara kyau wat tawakkuli da dogaro da Allah din ka ji ka dogara ga Allah duk wani barazana da dan adam zai maka ai in baka zo ma ba za ka ba ruwanka za ka wahala ka ji ka dogara ga Allah waye dan adam da zai maka barazanan wai rayuwa ko menene ka ji ka kawai ka yadda da Allah ka natsu da shi kawai war rahmatu da rahama a rika samun rahama da tausayi a cikin zuciyanka wa tawadu da tawalu'u da kaskantar da kai da sun da kai ka rika nuna kai ba komai bane wa yadkhulu fihi tawqirul kabiri yana daga cikin ayyukan zuciya girmama na gaba duk wanda ka san ya girme ka ka girmama shi wani zai girme ka shekaru kaɗan a matsayin yayanka sai ka ɗauke shi a yayanka irin mu'amalan da za ka masa kenan ina fata an gane ka ji kawai zai iya aikanka ka je kar ka nuna wani girman kai ba wai ka rika kiran shi yaya yaya ba sai su yawa yayan a duniya duk wanda ka hanga yaya kawai wato bi ma'ana ka rika filin cewa eh yanda yi ma yayana da ya girme ni ya aike ni unje ya mun kaza un masa in girmama shi haka zan girmama wannan saboda shekarun shi sun dara nawa idan sun ɗara naka suka kai matsayin yadda za ka mu'amalance shi a matsayin mahaifinka to shekarun su kai kakuletin sun kai ka rike shi a mahaifinka ka bashi wannan girman da mu'amalan da girmama da koma da komai haka mace haka kowa kaga tsohuwa ta kai matsayin shekarun mahaifiyarka ka ɗauke ta ka mu'amalance ta mu'amalan mahaifiya haka nan wa kuma wa rahmatu sagiri ko da tausaya mana na ƙasa wanda ka ga ka girme shi to ka rike shi ka mu'amalance shi tamkar ƙaninka. da tausayawa da rahamawa da taimakawa watarki takabbur barin jiji da takabbur girman kai aiki ne na me zuciya wal ujub eh da jiji da kai da birge kai hmm, ka rika ganin wato kanka na burge ka shine jiji da kai ke hasad da barin hasada hasada aiki ne na me zuciya wa tarkul da barin gillu hasada mai tsanani wa tarkul da barin yawaita Kushi. kai fushi da mutum ka kullace shi baka yafiya baka afuwa duk waɗannan irin waɗannan ayyukan mu duba yawansu barinsu yana daga cikin imani duka waɗannan abubuwan da muka lissafa wanda aka ce ka in ka yi su alama ce reshe ne na imani wanda aka ce ka bari in ka bar su shi ma barin su din reshe ne wani sashe ne na me na imani to waɗannan duka ayyukan da aka dunkula ire-ire waɗannan su ne na zuciya mu zo wajen wa a'malul lisan Bangaren ah, ayyukan harce wata ala sab'i khisalin su kuma ya haɗo abubuwa guda bakwai wato idan aka dunkula su bakwai ne na farko aikin harci a talaffuz bi tauhid ko ka furta kalman tauhidi in ka ce la ilaha illallah ka wa? ka yadda babu wani yawwa to can idan aka zo ayyukan gabobi kar a ga kafanka ya leka gidan boka su kan ayyukan gaɓoɓi kenan har ce ya furta ce bai yadda da cewa akwai wani banda Allah ba ya tabbatar Allah ɗaya ne ko ba shi da abokin tarayya ai har ce ya tabbatar e to mu ga kafa an dabaibaye ta yawa ba ta je gidan boka ba ba ta je wajen ɗan duba ba ba ta je wajen mai bugun ƙasa ba ba ta je wani kabari neman alfarma ba ba ta je menene neman amini ah, duka amma bari mu gama na harcin wa tilawatul qur'an aiki ne na me yawan karanta qur'ani alama ce ta me shi ma wani reshe ne na imani furta kalman tauhidi reshe ne na imani wa ta'allumul ilmi neman ilimin sanin musulunci neman ilimin addini neman ilimin mu'amala da Allah da bayin Allah a musulunce shi ma portion kullum kana zuwa kana neman ilimi ka san meye halal don ka aikata shi meye haram don ka bashi wani wani aiki ne fi falala a cikin kaza don ka rika aikata shi wani aiki ne wanda bai da lada don ka bashi kullum kana zuwa ana fayyace maka al'amura alama ce ta me imani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda a rayuwarsa ya sa neman ilimi a gaba to ta dalilin neman ilimin nan Allah zai sauƙaƙa masa me shiga aljanna saboda yau ka zo wajen ilimi hatta zaman nan da muke yau an littafa maka abubuwa guda uku haram ne suna kai mutum ga halata washe gari ka zo an ƙara maka waɗansu hudu washe gari an ƙara maka wasu hudu washe gari wa malami ya zo ran kaza mai karatu kaza ka ji abu da kaza da kaza su ma haram ne can kwanaki kaza shi ma malami mai karanta ka ji abu kullum in ka zo sai ka ji kaza haram ne kaza haram ne kaza ba kyau nan kuma sai ka ga kaza halal ne zai kai ka aljanna kaza aikin alkhairi ne yana kai mutum ga aljanna kaza aikin alkhairi ne ga girman ladan shi to kaga ta dalilin ka san haram bila adadin ka bashi ka kiyaye shi ka ji halal da ayyukan da ke kai mutum aljanna bila adadin ka rike su kana yi gwargwado ta dalilin ne santan haram din nan da aikata halal su su dama suke kai mutum me aljanna kaga ta dalilin zuwa in ka samu saukin shiga aljanna ka san kalman da zaka furta iyalinka ta saku ka san kalman da in ka furta mata bata saku ba ka san kalma ta shubuha ka san kaza ka san kaza ka ji cin nama mutum ba kyau yi da mutum ba kyau gulma ba kyau zama abun nan kallon kaza ba kyau duk ka tsare ta dalilin ilimin na ai ka samu hanya mai sauki na shiga me ke sa manzo Allah sallallahu ya faɗa ina fata an gane ko yawa baya ana nufi in ka hau ka ɗauki jaka za ka makaranta mota ta bige mutum ya mutu kawai aljanna direct ba shi ake nufi ba bi ma'ana ta dalilin rayuwa akan neman ilimi kullum kana ƙara sanin me haram kana bashi kana ƙara sanin menene zai kai mutum aljanna kana aikata su yanzu misali da muka zauna mun faɗi falalan ai idan aka yi sallan asuba ka zauna a masallacin ka yi ta wuri dai har rana ta fito ka yi raka'a biyu kana da ladan me haji da cikakku haji da umra inda baka zo ilimi kaka kaji karatu ba taya za a yi ka san wannan to sai ka rike kullun kana yi kaji falalan waloha kana yi kaji falalan azumin litinin da alhamis kana yi mun faɗi falalan wanda ya gare shi ko abinda zai cutar da mutane a hanyar ce bari in kau da shekarar cutar da mutane mun faɗi hadisi annabi ya ce Allah ya yafe masa gaba ɗaya da baka zo karatu ba ina zaka sani to wannan shine dalilin yawaita zuwa din kaji kaza ba kyau ka bashi kaji kaza yana da kyau yana kai mutum ga rahama ka aikata shi kullun din Allah ya dauki ranka a cikin mai aiki da abin da kake karanta ne ilimin ka ya sau neman ilimi ya sauƙaƙa maka hanyar shiga ne? aljanna shine abin da ake nufi sai mu je wa ta'allumul ilmi koyon ilimi sannan kuma wata alimihi ka koyar kuma nan ka koya sai ka zo kuma ka yi me ka yi fasin ɗin shi haka ake so wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya gamu da jibrilu a kogon hira jibrilu ya ce masa ikra ya muhammad ya ce ma'ana bi ƙari'in ni ban iya karatu jibrilu ya matse shi sosai annabi ya ce sai da na ji kamar raina zai fita sai ya sake shi ya ce ikra ya ce ma'ana bi ƙari'in ya sake matsa annabi annabi ya ce sai da naje hai ce na gaba daya ce ne abun nan ya fita ya sake matse shi na uku ya ce ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam yanzu annabi an koya masa ya dauki karatu na ikra bismi rabbikal ladzi da ya dawo gida a tsorace ya gudu ya kwanta yace na na khadija ta sa masa bargo sai aya ta biyo shi kuma ya ayyuhal muzammil mudaththir qum fa anzir can wa rabbaka can ikra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana ikra wa rabbukal akram nan kuma aka ce qum fa anzir wa rabbaka fakabbir kuma har ila yau wato bi ma'ana ah ka yi karatu ka zo ka kwanta ka lulluɓa da bargo qum fa anzir tashi ka yada ilimin nan eh, in ka koyi ilimi baka da ta zama dole ka kai fasin in shi sai un koyi alheri kawai kaza zai kai aljanna ni na karanta kawai in zo in lade in shuru in rika aikata shi ni un bar mutane sai in zo in yada wannan alherin cikin mutane na karanta wani abu na hatsari da zai halakar da mutum ya kai shi jahannama sai shi kenan sai un dunkula kawai ne un rika aikata shi sai un zo un faɗa mutane su ma ga wani hatsari ku yi avoiding nashi can ikra nan kun fa'anzir ina fata an gane wannan shi ne shi ma koyon ilimi da koyar da shi wadda'a'u yawaita addu'a aiki ne na me harce wa zikiru yawaita zikiri subhanallah walhamdulillah ba na dukan jiki ba ko kirji ko mutum ya fadi akwai wani abin da aka turo mu ban san dai waɗansu ko sun gan shi ba ban san ko sun gan shi ba wani zikiri aka yi to ban san a ina ba ne a ce ku faɗi don muhammadu haika ga mutane sun faɗi rif an taru fa a fili ku yi birgima don muhammadu haika ga an faɗi ana birgima ana birgima ku miƙe don muhammadu a miƙe don muhammadu a zauna don muhammadu haika ga duk an zauna a miƙe don muhammadu a faɗi ƙasa don muhammadu haka ga warraf an faɗi a yi birgima don muhammadu a yi mata suna ta birgima wata har dress ɗinta za ka gani to ba irin wannan salatin ba ba irin wannan ba idan aka ce ka yi salati wa annabi ko ka yi zikiri sai a duba ya magabata suka yi su ne fa muke menene muke kofeyin su muke kofeyin ina fata an gane maka ga mutu ya yi wani aski ya wani abuwa yan nigan annabi don girma Allah haka za ka yan niga a zo ana wuce bai ba a ce waɗannan yan nigan annabi kenan su wuce ka gansu da wani sarka irin yan niga da wando an zame shi ana abin nan an wuce sai a ce so yan kaza na annabi sun wuce batch by batch ana wucewa duka bai da fa'ida akwai wanda suka ga wanda na faɗan na ka gan shi ko wanda suka gani na na a gombe ne to mutanen gombe ina suke suna da za akwai dan jihadi dai da za a yi sosai a wajen ni wani ne ya turo mun domin irin waɗannan abubuwan da duk suka za ka ga mutu yana samu su wani sa'i daga waje wani sa'i daga abin nan saboda dan fadatar da mutane saka za ka tara Allah ubangi ya rufa mana asu ok to Allah saka da alheri saka da alheri ina fata an gane ok kun ga misali kalman eh, eh, furta kalman tauhidi aikin harce ne tilawan alkur'ani da yawan karanta shi aikin harce ne koyon ilimi aikin harce ne koyar da shi aikin harce ne yawaita addu'o'i aikin harce ne zikiri aikin harce ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah mutai riqayi wa yadkhulu fihi yana daga cikin ayyukan harce al-istighfaru yawaita astaghfirullah astaghfirullah asta aikin menene aikin harce ne washtinabul lagwi da nesantan irin yasashun maganganu maganganun banza din nan mutum ya nesance su wa amalul badani da ayyuka na eh, na, jiki okay eh, wa amalul badan okay mu yi wancan ko mun gama wancan washtinabul lahwi irin maganganu na batsa maganganu na ashar maganganu marasa daɗin ji harce idan ya nesa wannan aiki na me harce to a nesance su mun gama da ayyukan harce wa amalul badani sai kuma ayyuka na yawwa yanzu waɗannan na harce da muka lissafa duk yin sufa wanda aka ce kai in kai shi alama ne na imani yana da eh, sashe ne na imani wanda aka ce ka bari kar ka furta su da da harce in ka kame harcen ka gabarin furta su shi ma imani wa amalul badani ayyukan jiki wanda ake so a gansu a gaɓoɓin ka physically ana aikata su watashtamilu ala samanin na hasla su kuma 38 ne min ha daga cikinsu ma ya ta'allaku bil a'yani eh abin da yake abin da yara ta yaga mutum kowane individual kowane mutum a ɗaiɗaikun mutane akwai abin ya ta'allaka ga kai kai karan kanka ina fata an gane at tsarkaka a samu mutum kullum yana tsarkake jikinsa na ta ashara ko abinda ya ya danganci ga mutum shi kowane individual ana so ya yi shi su goma sha biyar ne attatahur tsarkaka mutum in yayi bawali ya tsarkake jikin shi in yayi bayan gida ya tsarkake jikin shi in janaba ta samu ta tsarkake jikin shi ya tsarkake tufansa kar ya zauna a ko'ina domin yana tunani wannan fa tufan ina sallah da ita bai kamata ya zauna a ko'ina ba mace idan ta gama haila al'ada ta tsarkake jikinta ta gama jinin haihuwa ta tsarkake jikinta hissan wa hukman wato hissan wato a bayyane wa hukman kuma a aikace irin tsarkake zuciya tsarkake niyya da tsarkake jiki abun eh, appearance da komai na mutum wa yadkhulu fihi zai shiga daga cikin ayyukan gabobin it'amu ta'ami ko? na? to na babu mu je ishtinabu? na ishtinabu? ijtinabu najasati ah, wa satrul aurati yasa na babu su na babu wannan yawwa ina jin photocopy nawa ne kai ok wannan babu ko arina mm, mm, ok to wanda suke yana nan yace yawa to wa yadkhulu fihi wajtinabun najasati ko da nesantan duk wani abu na najasa wa satrul aurati ko da suturta al'aura kai ya shafa wannan kan kowane individual ne wasalatu fardan wa naflan da kula da sallah ta farilla da ta nafil irin su raka'atanil fajiri su shafa'i da wutire su sunanun rawatib wa zakati da bada zakka kazalika wa fakkur riqabi ko da 'yan bayi fakku raqabatin ko kuma eh, Waljudi da kyauta wa yadkhulu fihi it'amu ta'ami to sai yanzu ne kuma ciyar da abinci yana shiga cikin wannan tun yana cikin yunwa ka ciyar da shi wa ikramu daifi girmama bako Siyami da yin kulawa da azumi fardan na farilla na ramadana kenan wa naflan da na nafila ko irin su sitta shawwal litinin alhamis eh, azumin ashura da tasu'a azumin ranar arfa azumin gasunan na kafara yawa sai eh, walitikaf da yin itikafi lokacin goman ƙarshe na ramadan wal su lailatul qadri ko da ƙoƙarin hasaso hasaso lailatul qadri a ana dai haka ne na wasai wal hajji ba lailatul qadri sai wal hajji da yin haji wal umrati da yin umra wat tawafu kazalika ko da yin tawafi in kaje masallaci da kaje ka'aba kaje je makka ka daina zama a daru tauhid kullum anan kake kullum anan kake ka rika yi amfani da wannan daman bayan ka sauke umranka ka sauke hajinka ka yi amfani da dama ka yi rika yawaita ɗawafi ka rika yawaita ɗawafi shi ɗakin abinda yake so in ka je ka'aba abinda aka fi so a nan ɗawafin ba yawaita sallolin nafila ba a'a shi yawaitawa in ka je sauran masallatai su kuma nan haika yawaita saboda babu wajen saboda duk duniyan nan ba inda za ka yi dawafi amma duk duniya inda ka je akwai inda za ka yi sallar nafila to saboda haka in ka je ka'aba yawaita dawafi aka fi so ah, sai mu je walfiraru ko biddin da gudu da addini ka gudu da addinin ka ka tsira da addinin ka duk inda ka zauna ka kaga ka yana rauni duk aikin da kake yi ka ga addinin ka yana rauni kana aiki an dauke ka ma'aikaci amma ka ce ba salla ba a yadda ayi sallah anan ba mu ba a mana sallah anan yawa saboda haka ka ce bari ka rika hada la'asar da azahar in ka dawo gida saboda kudaden da ake biya a wajen bai kamata ka bar wannan aikin ba duk aikin da ka kuskura ka kake yi kaga addinin ka yana lahani addinin ka yana ƙasa to ka, gudu da addinin ka ka tsira da addinin ka ka bar wannan aikin ka kama aikin da za ka samu na rufin asiri amma addinin ka yana ƙara samun me ƙarfi hmm? a ce ta dalilin aiki yau shekara uku baka buɗe ƙur'ani ba da kuma ba wanda ya kai ka karatun ƙur'ani yau shekaran ka kaza da rashin samun sallan jam'i saboda aiki kaza da kake yau makaranta da har ka fara gane karatu ka fara gane addininka akwai na kawai yau aiki wai ya hana ka duka to wannan idan ka yadda da wannan Allah ya ce ula'ikal ladina ishtaraw dunya bil akhirati waɗannan su suka sayi rayuwar su da me rayuwan eh, menene lahiransu da abun duniya kenan ka gani to ka fifita wannan akan addini ka kar mutum ya yadda ko kuma in kana wajen da ana matsa maka ba za ka yi addini ka ba ka ajiye aikin kama wani ma'aikaci idan aka ɗauke shi za a ce ya rika kula da shago ko supermarket ba a yadda ya je juma'a ba akwai wanda ya kawo mun complain wani pharmacy a can ba a yadda ya juma'a ba ba a yadda ranar idi ya je idi ba ba a yadda ba menene da makamantansu si dai kawai a buɗe masa shago to kaga irin wannan misali mutum ya kukuta da addini shi wal firaru biddini kenan ko in kana wani bangaren da baka da yancin yin addinin ka baka samu walwala ka tashi ka kaure daga wajen ka je inda zaka samu me dama yin addinin ka shi yasa sahabai da annabi sassan suka gudu da addinin su suka bar makka mahaifarsu suka je madina inda za su samu dama da freedom da walwala na yin addinin su wa yadkhulu fihi alhijratu <laughs> yana daga cikin ayyukan gaɓoɓi hijira ka ƙaura min dari shirki daga ƙasashen kafurai na mushirkai inda baka da iko yin addininka walwafa'u bin nazari da cika bakance in kai alkawari tsakaninka da Allah ka cika aiki ne na me na gaɓoɓi ka ce ya Allah in bukata kaza ta samu na maka alƙawarin ibada iri kaza zan abada iri kaza wata harri fil imani eh ka rika kintatan abin da yake shine na imani ka rika rikewa kamar ya kintata ka zo misali za ku ci abinci kai bako ne he ga nama ga menene kai kana kallon naman nan ci kai anya wannan garin yankan musulmai ne anya wannan to ina musulmai ni fa ban ga masallaci ba ni fa ban ji wani kiran sallah ba anya wannan naman zan ci kaza kaza kana ta kintata kana kace kai a bani kifi kai you have plantain give me plantain a madadin me to kullum ka rika kintata menene na imani menene na imani to avoid abinda abinda za ka taba shi ya zamanto maka haram kullum mutum ya rika haka wa ada'il kaffarat da sauke kafara duk wani abu na kafara in ya samu mutum ya yi kokari Allah na tuba safi Allah ya kaddara ma wani ya kade wani ana bin shi azumi yanzu nawa yawa ba wani kafara karewa da olsa ya akramaka Allahu assalamu alaikum wallahi na kade wani ne a ah, ina so a bayyana mun amma Allah ma ya sani ina da chronic ulcer wallahi ka san ai tun da yazo ya san da azumi kenan me yasa ya ambaci chronic ulcer to mutum ya rika nadewa da wani ɗan abu ina da ulsa ina da menene in abu na kafara tsakani da Allah ya same ka kana da lafiya kana da iko kayi wannan kafaran ka nemi taimakon Allah tsoron da kake ji din sai Allah in ya ga effort ɗinka da niyanka da hubbasa ɗinka sai ya sauƙaƙa maka shi wa amma ittaka wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra eh wanda ya ji tsoron Allah ya gaskata abin da Allah ya ce ya yi. Allah ce za mu sauƙaƙa masa al'amuransa sai kaga kayi su fiu ka gama ina fata an gane to mutum kar wata kafara ta same shi akwai kafaran azumi ya ci abinci da ya yi sadu da iyalin shi da rana yawanci za ka samu waɗansu suna aikata wannan to sai a zo a labe ana neman menene ana neman wani sauki da makamantansu to mutum ya kiyaye duk abin da aka ce kafara ne ka rantse eh akan ba za ka yi abu ba eh ka zo ka yi shi akwai azumin kwana nawa ko ciyar da miskinai nawa ko tufatar da miskinai nawa to kada ka yadda ka bar wannan rantsuwan ta tafi ba tare da ka yi kafara na ba duk abin da ka san kafara ne a kanka hmm? me ma'anar kafara bi ma'ana da shi Allah zai kankar eh, eh, kare ka daga shiga wuta ko ukuba shi a gobe kiyama kai kaza a madadin ukuban da zan maka sai mutun yaki kaga akwai matsala kenan wa minha ma yata'allaqu bil ittiba'i akwai abin da ya shafi tsaban bin sunna wa hiya sittu khisalin su shida ne at-ta'affufu bin nikahi mutun ya kare kansa bayan ya aure ka yi tawassuli da auren da kai a matsayin kayi ne don Allah kare ka daga alfasha da zinaci-zinaci da yawo wal qiyamu bi huquqil iyal tsayuwa akan haƙƙin iyalinka da kyautata musu matuƙa da duk abin da ka san haƙƙi ne na iyalanka ka kyautata shi aiki ne na me na gaɓoɓi wa birrul walidaini yi wa iyaye biyayya da kyautata musu wa yadkhulu fihi ijtinabul uquqi yana daga ciki kuma nisantan saba wa iyaye da fusata su wa tarbiyatul auladi yana daga cikin ayyukan gabobi ka tarbiyantar da 'ya'yanka ka sanar da su addini ladabtar da su wasilatul rahim sada zumunci da sada dangantaka wa ta'atus sadati da yi wa shugabanni biyayya gobe kiyama fa ba ruwan Allah shugaban nan dan PDP ne dan AFGA ne dan menene in dai shine Allah ya kaddara shugabanka a wannan lokacin bi masa biyayya wajibi ne matukan bai umurce ka da me da sabon Allah ba yawa kar ku ji an kira wani an je a shugaban shi ya kira zai sa shi a ce a ce an kira malamai wannan abubuwan duk yawanci irin wannan jafa'in zaka samu yawanci yana bakin mutane Amma in gwamna a yanzu yana nan a shugabanka tunda bai sauka ba gwamnan kaduna kuma in ya kira ka za ka ji a matsayin shi na shugabanka in dai ka ji din ne ka ji abinda za umurce ka sabon Allah ka ce a'a to amma zo ka yi kaza zo ka yi kaza wannan haƙƙin yana nan Allah ba zai ba za ka ki ba gobe kiyama Allah ta ka ce dan PDP ne Allah Allah da wannan ko kuka kirkiro wa kanku wannan saboda haka idan shugaban ka ya umurce ka babu saba Allah da wajibi ne ka bi wajibi ne in ya kira ka kaje sai dai in nau'in kiran ne kaga na sabon Allah nan ne ba za a yi menene ba la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi to ta'atu sadati yana ciki war rifqu bil abidi da sauƙaƙa wa bayi da lallashin su kamar yadda muka yi jiya ko yawa tausaya wa bayi wa minha ma yata'allaqu Bil'amati amati akwai abinda kuma ya shafi dukkan al'umman gari dukkan mutane in general wa hiya sab'u ashara khasla su kuma sifofi ne guda goma sha bakwai alkiyamu bil imarati ma al'adli ko idan Allah ya sanya ka shugaba to ka tsaya wajen shugabancin nan da tafiyar da shi akan adalci wa mutaba'atul jama'ati da bin jama'a consensus abinda jama'an musulmi suka haɗu a kai kai kar ka daina warewa wa ta'atu ulil amri ko da yi wa shugaba biyayya da masa da'a da sharadi in ba na saba Allah ba wa islahu bainan nasi da sulhunta tsakanin mutane mace ne da mijinta ba sa jituwa a sulhunta su wa da kani ne ba sa jituwa a sulhunta su uba ne da ɗa ba sa jituwa a sulhunta su aminai ne abokanai ne suka saba ba sa jituwa a sulhunta su makwabta ne ba sa jituwa a sulhunta su ina fata an gane wannan shi ne wa dukulu fihi kitalul khawarij yana daga cikin ayyuka na zahiri yakan khawarijawa suwaye khawarija ne masu kafirta musulmai akan ayyuka na sabon Allah da kayi abu Da abin da ka sha giya kai kafuri ne a wajen su in kai aiki da gwamnati kai kafiri ne yawa idan ka shiga ɗan sanda kai kafuri ne in kai soja kai kafiri ne in kai zaɓe kai kafuri ne waɗannan su ne bala'in da ake kiransu khawarija masu irin wannan aƙidan su ne ake fafata da su a duniya duka khawarijawa ne aƙidan su kenan khawarij masu kafirta musulmi ba sa respecting injinin musulmi yanzu za su zubar da shi kawai ina fata an gane ku ina ka je a na je bol ne ina kai kafiri ne kawai kai kafiri ne kawai ina ka je kot ka sa ai kai kafiri ne wal bughat al bughat sune rebels wanda suke yi wa gwamnati shugaba tawaye haduwa a yaƙe su wannan yana daga cikin ayyuka na gaɓoɓi wal mu'awanatu da yin taimakekeniya alal birri wajen ayyukan alkhairi wa yadkhulu fihi amru bil ma'ruf ko yana daga cikin su yin umurni da kyakkyawan aiki wa nahyu anil munkari da hana mummunan aiki wa iqamatul hududi da tsaida da haddi mutum ya sata a yanke hannun shi ya zina a masa bulala in na jifa ne a masa jifa in na kazafi ne a masa bulala shine haddi wal jihad da jihadi tsara eh, mujahidun wanda za su je su kare mutuncin musulunci su kare al'umman musulmi su kare garuruwan musulmi wa minhul murabata yana daga cikin ayyuka na imani shine al-murabata shine yin damara na kota kwana shine al-murabata ko kuma a tura waɗansu boda su je suna duba lungu lungu sako sako akwai ta inda maki zai shigo wa musulmi wa ada'ul amanati eh almurabata an gane murabata ka zamanto kullum a alat ashiri da ba da amana da isar da amana ga wanda aka ce a isar da ita wa ada'u wa minhu ada'ul khamsi ko da yin salloli biyar wal qardu ma'a wafa da karban bashi tare da biyan shi wa ikramul jari da girmama makwabci wa husnul mu'amala da kyautata mu'amala tsakanin mutane ko tsakanin mutum da dabbobi ko tsakanin mutum da mahaliccinsa wa yadkhulu fihi har kyautata mu'amala tsakanin mutum da tsirrai da shuka kar ka zo kawai ka ga bishiyar mangoro da ƴaƴa menene ka sare ta kawai ka yadda ita da 'ya'yanta da komai kar ka yi wani wa yadkhulu fihi jam'ul mali min hillah yana daga cikin imani na aikin gaɓoɓi ka tara dukiyarka ta hanyar halal wa infaquhu da ciyar da dukiyar fi haƙƙihi a inda Allah ya ce a karka bugar da jikinka ka wahala ka nemi kuɗi kana zufa kana nishi ka sha panadol don ka gaji ka zo ka rika spending ɗin kuɗin wajen sabawa Allah kuma wahala bata biya ba cikakken wahala in ka wahala ka samo ka sanya shi cikin abin da Allah zai baka lada wannan shi ne ka ciyar da iyalanka halal ‘ya'yanka halal iyayenka halal abokananka halal ka kawo halal masallaci ka je makka da halal ka je umra da halal ka je haji da halal ka yi azumi da halal ka yi buɗe baki da halal ka yi suhur da halal komai naka a ga halal halal halal halal ka sa kobon halal a inda ya dace kenan wa yadkhulu fihi tarku tabghiri yana daga cikin imani na aikin gaɓoɓi ka bar almubazzaranci da dukiyar da Allah ya baka malamai suka ce almubazzaranci ka sa kuɗin halal a inda Allah bai so almubazzaranci ne ina fata an gane ko kuma ka ɗebi kuɗi dami-dami ka je kawai kana liƙa mai kiɗa ana haka kawai ana zubarwa ana zubarwa in an zo nan a ce ga taimako a bayar ka ce na Allah baya kaɗan shi na shi fi sabilla ka zaro ashirin ka zaro ashirin ka zaro abin nan da makamantansu ka sa mai yawa washtinabul lahawi na wal israfi da almubazzaranci da extravagancy ina fata an gane abincin da za a ci yanzu yanzu a koshi sai a dafa triple din shi duba ka ji mutum ya sai wata mota miliyon goma sha biyar ka ji mutum waɗansu kujeru na zama kawai haka kawai ka ji waɗansu kuɗi da zai sun isa su bashi wani abu aljanna amma ka ji wai kawai ya sa su a falo haka za ka tar ka ji toilet inda za a zauna a fidda najasa in aka maka estimatin in wannan ya isa biya ma yara uku su je su yi medicine a ƙasan waje amma shi zama ne kawai na a a yi bayan gida ba ba na huta ba bayan gida ne kawai bayan gida kawai ka za ka ta na fata an gani ana narkar da kuɗi a daskare ji mutu ya zauna akan miliyoyi ya wuni a kansu ya koma ce ya zauna kan miliyoyi ya wuni a kansu wanda zai zauna a kujeru na miliyoyi ya zauna a toilet na miliyoyi ya zauna a mota miliyoyi wanda duk za a iya sassabewa a sassabe a sassabe a tura aljanna tura can a ce mu haɗu da waɗannan a can kawai haka za ka samu wa raddu salami da mai da sallama idan aka maka wa tashmitul atis da cewa mai atishawa yarhamuka Allah idan ya atisha ya ce alhamdulillah in bai ce alhamdulillah ba karka kula shi wa kaffu darari da kame cuta anin nasi daga mutane karka cutar da mutum da harcenka karka cutar da mutum da kafanka karka cutar da mutum da hannunka karka cutar da mutum da kallonka eh ana magana kuskus ana kallon wani ana kallon wani haka yanda munafikai da yahuda suke in su zo gaban manzon Allah suna sa dautin da tsoro a cikin zukatan mutan karka cutar da wani da yatsanka don Allah ce wailul likulli humazatin numaza zinde da ido da yatsa da gefen baki da irin haka din nan irin menene karka cutar da wani da irin wannan sam al muslimu man salima muslimuna min lisanihi musulmin kwarai shine wanda ya kowane mutum ya aminta daga cutar harcensa cutarwa harcensa da gabobinsa na'am wastinabul lahawi da nisantan wuraren banza irin su gala night su wani gamji za a je a huta su wani eh, naf su wani abun nan ana da kaza duk irin waɗannan wuraren shirme akwai wani mawaki zai zo mutum ya je ya ba da dubu ɗaya wai don ya zauna a kujera can sama ya ga mawaki sosai to wajen sabon Allah ma sai da ka biya sai da masu sabon suka sa ka biya su ma ka kai sabon ma ba su ma yadda ka ga sabon kyauta ba saya makai haka za ka tara wa imatatul adha an tariqi ko da kauda dukkan abin da zai cutar da mutane daga kan hanya fa hadhihi tis'un wa sittuna khasla yace idan ka tattara su gaba daya zaka samu sun baka wato abin eh, sifofi ko kuma rassa na 69 69 wa yumkinu adduha sab'an wa sab'ina za a iya kuma faɗaɗa su su baka 77 khaslatan bi itibari afradi ma dhumma ba'dahu min ba'd domin akwai wanda aka yi majin din su aka kirga su a matsayin daya akwai wanda kuma aka buɗa su aka rarrabe su to idan ka je ka bubbuɗa wanda aka harhaɗa din zaka ka samu Imanu sab'un wa sab'una shu'uba din zai baka some calculation da fata Allah maɗaukakin sarki mana albarka ya sa mu dace wallahu tabaraka ta'ala a'lam wannan shine abin da ya